Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu kawo muku bayani akan sabuwar fasahar amfani da wasu ƙwayoyin halittu domin warkar da miki, gyambo ko mummunan rauni a jikin bil'adama cikin sauri. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Mustapha Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano akan wannan sabuwar fasaha da asibitin suka fara amfani da ita kuma kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. kamar yadda za ku je a cikin wannan hirar tasu da shi Dr. Mustapha. Wannan sabuwar wannan da ake magana mago therapy kenan. So muna amfani ne da kamar kwayoyin halittu don mai cimma warkewar ciwo da wuri. Abin da ke faruwa shine kafin wannan lokacin idan masu kamar gyambo kenan suka zo asibiti akwai sukan ɗauki tsohon lokaci kafin a samu a gama wanke ciwon ko a cire dattin da ba a so sannan a zo ma a fara ga maganin ciwon warkar da wannan ciwon so mu yanzu abin da muke kokarin yi da magotarafi wannan kwayoyin halittun da muke dasawa muna kokarin samu idan mara lafiya ya zo ko kuma wanda ya zo da irin wannan ciwon da yake da datti a kai da za a ga wani farin abu haka da ke rufe ciwo ko kuma yake rufe kamar gyambo haka so mukan dasa wannan kwayoyin halittun kuma sai mu basu kamar har tsawon kwana biyu haka ko sa'o'i 48 zuwa 72 haka so kuma muna duba mu gani wasu idan muka sa musu muka misu wannan dashen su daya aka yi nasara za ga gaba ɗaya ya cire mana wannan dattin sosai kuma a zo a duba ana buƙatar a ɗauko fata daga wani wajen a rufe wannan ciwon ko kuma za a bar ciwon karan kansa ya warke so abin kuma da shi wannan sabon fasaha shine yana taimaka musamman wajen ragewa marasa lafiya ya tsawon lokacin da ya kamata su yi asibiti tunda akwai wanda za ga sun zo asibiti sai su yi kamar wata biyu wata uku suna ganin asibiti to idan muka yi amfani da wannan sabuwar fasahar cikin ƙaddarar ubangiji sai ga mutum ya yi ko da zai daɗe asibiti ba zai kai ga wannan lokacin da aka saba yi ba kuma muna amfani da ita wannan fasahar misali kamar masu abin da muke cewa diabetic ulcers masu gyambo kenan na ciwon siga idan har babu kamar affectation na vessels din ana samun su warke da wuri so a muna amfani da kuma wannan fasahar na da san kwayoyin halittu kamar wasu idan aka yi musu aiki kwayoyin cutuka suka shiga ciwon ana samun ciwon zai buɗe so in ciwon ya buɗe akwai dattin da suke rufe wannan ciwon so mu dai abin da muke shine muna ƙoƙarin amfani da wannan kwayoyin halittun mu dasa su don su wanke mana su cire mana wannan ciwon cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yanzu misali akwai yau da safe akwai ciwon da na je na gani shi ma aiki aka wa shi wannan matashin an kai wajen kusan kwana takwas yau a wanke da safe a wanke da da yamma amma jiya na je na masa wannan dashen da na masa da shan nan jiya waje wajejen da safe sai yau da safe na koma da na koma har sun goge mana wannan dattin gaba daya cikin ƙasa da sawuyi 24 so amma kuma kafin wannan lokacin an kai wajen kwana takwas ana ta da safe a goge da dare a goge ka ambata kwayoyin halittu kamar kuna samar da su ne a laboratory ko kuma ya wace hikima kuke kuke samar da waɗannan kwayoyin halittu har kuke amfani da su ta wannan fasaha ito wa munan muna aikin kamar yadda ka faɗa ana samar da su ne ta bangaren ta hanyar laboratory mm. so akwai dai wanda suke mana kamar supply kenan idan muna da bukata za mu yi musu magana sai su kawo mana wa'annan kwayoyin halittu sai su processing sai su kawo mana mu kuma sai mu yi wannan dashen. To eh, kaci yana rage adadin lokacin da aka saba gani idan misali ciwo ya kama jikin mutum na abin da ya shafi miki ko gyambo. Ya zuwa yanzu kun sami wani mizani wanda misali za a ce idan gyambo a jikin mutum inda zai yi wata ɗaya yanzu a sati biyu zai warke? eh muna da da akwai waɗanda magani akwai matar da ta zo ta zo da abin da muke ce ma necrotizing fasciitis na kafa kenan watan kamar a hausance nake jin cutar da ake ce ma sabara kenan eh. so ita wannan matar ita ta yi sa'a da ta zo tana zuwa ba ta wuce kwana biyar ba a asibitin nan sai muka fara mata wannan dashen muka yi so biyu muka sa mata kuma na farko yi kwana biyu na biyu kuma yi kwana uku to cikin kwanaki biyar gaba ɗaya wannan datin da ba a so wannan ƙwayoyin halittun suka fitan mana da su so yanzu maganar da muke har an sallame ta ta tafi gida saboda sai da sai ma da aka yi mata da shan fata so banda ita ma akwai shi ma wani matashi da ya zo daga jigawa shi ma ya zo da wannan necrotizing fasciitis din shi ma cikin kwanaki biyar muka samu wannan maganar da muke na kwana biyar da a ce za mu bi yadda muke yau a dressing gobe a diresin za su iya yin kamar wata fiye da wata ɗaya ma ana wannan dressing amma cikin kwanaki biyar yau fiye da na tsarin baya mm. cikin kwanaki biyar muka cimma abin da su likitocin da shi watan plastic suke so kenan abin da muke ce kamar granulation tissue kenan mm. ciwo ya koma ya ja har a zo sannan a yi aikin haka tana likitocin duniya da suka ɗau mutuwa mu yi rayuwa. Ya kone ke wajen likitocin duniya hadde a ce likitan Najeriya. Sadamtaka tana likitocin duniya da suka ɗau mutuwa mu yi rayuwa. Allah madawwami sarki gwalli da yama mallaki na kiyama duniya. sarki mu mai rahamar bayi duka da na kira sarki wa wato kamar za a iya cewa yanzu wannan fasahar ita ce ma'ana za ta goge ko kuma ta wanke da wata lalacecciyar fata da ba a so a kan miki sannan a yi magani misali? eh haka ne sabida abin da ke faruwa shi nan kwayan halittun suna yin abin da muke ce ma kamar micro surgery mm. watan abu ne da ake nufi cewa kamar abu ne wanda wuka ba zai iya yi ba saboda suna iya bambancewa tsakanin mataccen fata ko kuma da kuma wanda yake da kyau da kuma mai rai mm. kuma wani abu da muke cewa suna kuma preserving mana kamar normal anatomical structure kuma suna adana yawa suna adana so shi isa kuma mm. banda haka akwai sinadarai da yawa da suke fitarwa mm. suke zuba a cikin kan wannan ciwukan so sabida muna gani ciwukan da muka samu waɗannan bayan halittun idan muka zo muka kwashe muna ganin yanayin jini da ke gudana a kan wannan ciwon yana karuwa sosai kuma mun san cewar duk wani ciwo sai saboda mun san jini na dauke da hemoglobin da kuma oxygen so akwai wannan da suke taimaka sosai wajen sa ciwo ya warke da wuri so idan akwai ciwo ko gyambo a wajen jini baya gudana yadda ya kamata idan wannan farin dattin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai dauki lokaci wannan rubabbiyar fata yawa rubabbiyar fata kenan mm. sloth kenan a mm. turanci muke cewa mm. so yana daukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kaɗan sai ga idan muka sa zai zai taimaka wajen cire wannan kuma wa'annan kamar na so mutane su san cewar muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fiɗa daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi bangaren misali kamar plastic ana samu yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu dasa wayannan kwayoyin halittun bayananka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a na gargajiya eh gaskiya saboda abin da yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewar duk wani wanda ke yawo da wani gyambo a jikinsa da ya sanya ciwar ya daɗe yana magani bai kai ga samun sauki ba muna iya gwada wayannan kwayoyin halittun magani kuma insha Allah za a ci ga za a kai ga samun nasara mm, yanda ake bukata gaskiya baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation na yanke sassan jikin adam saboda riɓewa ko rashin gyaruwar ko warkin su za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ƙarshen tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Dr. Mustapha Ahmed Yusuf da Mahmud Ibrahim Kwari da ma Julie Leathers Gresham ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin zamani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarkin baiwa